أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, salati da sallamawa ga shayyan halitta nai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummurai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ran tashin alkiyama. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya samu daga cikinsu. Barka mu da sake haɗuwa a wannan yammaci, a wannan dare daren litinin daren ashirin da biyu ga watan Zulhijja. Hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. wadda ya dace da bakwai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da shida. mun haɗu ne domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka lum'atu li'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad wallafawar Sheikh al-Allama Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi wanda ya rasu jiya shekara 620 Allah ya ji shi ta fata mishi muna karanta tare da talihin babban malami al'allama Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na goma sha ɗaya a zaman da ta gabata mun karanta maganar malam ibn Qudama wanda ya jeranto sifofi guda tara daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki Ba mun karanta mun fara karanta sharhi ga ibn Uthaymeen ta'aliki da yi a ta'alikin mun yi ta'liqi akan sifa guda biyu alwajhu da kuma alyadan mun yi akan sifa ta fuska da kuma sifa ta hannaye a yau za mu tashi akan asifatu salisa annaf sifa ta uku daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar makarsa a Qur'ani annabi sallallahu ya tabbatar masa sunnansa ta da malamai magabata suka yi ijma'i akai shine annafsu kalman annafs a larabci yana ɗaukan ma'anoni da dama amma a mafi yawan zance da ƙur'ani ya amfani da kalman annafsu ya amfani da kalman annafsu da ma'ana guda uku ya kira annafsu da ma'anan rai ya kira annafsu da ma'anan zuciya ya kira annafsu da ma'anan zat shine nafsun mutum ko a ce gangan jiki duka ƙur'ani ya siffanta ya kira annafs da waɗannan ah, daga cikin misalai da za mu bayar za mu bayar inda Allah ya kira annafsu da da ma'anan rai fadin Allah kullu nafsin za'iqatul maut wanda ya faɗi wannan a gurare guda uku a cikin alkur'ani kullu nafsin za'iqatul maut ce kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ce kaga Allah kira nafs amma nafs anan yana ma'anan ne ma'anan rai an gane misali za mu bayar na yadda Allah kira annafsu da ma'anan zuciya don faɗin Allah cikin suratu shams Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa a nafs anan yana nufin zuciya kamar da faɗin Allah inna nafsa da amaratun bisu'i illa man rahima rabbi haka duka wannan nafs Allah ya kira annafsu ne da ma'anan ne zuciya da ma'anan zuciya an fahimta ko to kuma ana amfani da annafsu da ma'anan mutum ha kuma a larabci yana iya ce ja a bi nafsihi ko mana ya zo da kansa mana ba sako yi ba shi ɗin ne ya zo gudun, ya halatto gudun. a gana nufin shi ɗin ba sako maka amma kan fahimtar ne nafs to duka waɗannan su ne ma'anonin da shari'a ya mu'amalci kalmar annas ba wata ma'ana ta hudu an fahimta ku to Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa da waɗannan a nafs da ma'anan zuciya ya tabbatar ma kansa da nafs da ma'anan azad cewa Allah maɗaukakin sarki yana da zaɓi mana duk waɗannan siffofin siffofi ne na abin da yana nan shi ne ya fara kawo mana misalin tabbatar masarsa siffar nafsu da ma'anan azzat bala ce annafsu annafsu sabitatun lillahi ta'ala bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf yace siffar Allah Allah siffar ta kanshi da cewa shi yana nan a matsayin siffa ta annasu tabbatacce ne ga Allah a Qur'ani da sunna da kuma ijma'in magabata malam sai ba da yake tsalin Allah ta'ala Allah ba da misali ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma ko ce ubangijinku ya wadatta ma kansa kataba ma'ana wajaba yawwa in dai ba za mu yi asara na yan kala kasa ba ko kaga sai mu ce ba nan a kenan ko ko ko qur'ani suna so sun ce bin da kitab ya zo a qur'ani yana nufin qur'ani kaga kataba rabbukum ubangijinku ya wajabta ala nafsihi makansa ar-rahma tausayi a fahimta ku kaga wannan Allah ya tabbatar ma kansa da nafs bi ma'ana mi azgat wa qala an amma cikin sotul ma'ida kuma sai Allah ya tabbatar makansa da annasu bi ma'anar qalb shi da inda annabi Isa yace yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ya Allah kai ka san abin da na ɓoye a zuciya so dole za ka fassara haka so da dama ɗan adam yana ɓoye a ina ne a zuciya wa in tubudu ma fi wani wuri an fusi kun ko wani wuri wani tuhu mafi su duri ku ya alamu ya'lamuhullah ko kaga a zuciya ake koya ce ya Allah kai ne ka san abin da na koyi in akwai wani abu da na koyi a zuciya na sabanin wannan amsar da na baka ya Allah kai ka sani amma wala a'lamu ma fi nafsika amma ni ban san abin da ka koyi a zuciyarka dole ko ka fassara in ma baka fassara da ma'anar zuciya ko ka fassara da ma'anar rai ba za a samu rai ba sai akwai zat suka fasara da ma'anan zat dole da ya canji shi sai daga cikin fasarori uku nan ne kuma kai ka san ba zai zo da ma'anan zat ba so da inda da ma'anan zat ne ba zai kuma la a'lamu ma fihi ba ko ba haka wani dole ko ka fasara da ma'anan ar-ruhu ko da ma'anan al-qalbu tunda eh ko misali ko a magana mutum yana iya ce me ka ɓoye a ranka ko amma ai ba yana nufin ran ran ne, yana nufin menene zuciya ne ko ba haka bane ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi to to tabbatar ma Allah wannan shi da ɗan bid'a suna suna kiran ahlus sunna da mujassima cewa mu ahlus sunna suna kula laƙari da mujassima kuma ta ce wai wanda ya fara asasa aqidan yi ma Allah tadisimi shine ibn taymiya na gani da tadsim shine tabbatar ma'anan nafs ma'anan zat so da ba a samun zat sai akwai jiki ko haka bane dole jikin shine zat jikin kuma shi ke daukar sifa a jikin ne akwai hannu akwai fuska akwai kafa akwai kaza akwai kaza to tabbatar da wannan da ahlus sunna suka yi da yadda ya tabbata a Qur'ani da sunna sai suke kiran ahlus sunna da mujassima mana wai mu mu'min Allah jiki umma Allah jiki an fahimta ku shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake musa raddi yake cewa duk wanda ya kore ma Allah dukkan siffofin Allah jama'a ya ce eh akwai Allah amma dukkan siffofin nan da aka faɗa ba Allah bai da shi to wannan bai bautan kowa so da duk wanda ya akwai shi to dole yana da sifa ko ba haka bane shi yasa yace yace yake cewa al-mu'attila ya'budu ya'budu ajaman wal mushabbiha ya'budu ya'budu sanaman su masu kore siffofin suna bautan abin da babu ne so da in dai akwai shi to dole yana da siffa kuma mu gani ba su ko mushabbiha masu kokarin kamanta siffan Allah da na halittun Allah sune ne mushabbiha su kuma bautan gunki suke yi so da babu wani abun bauta in dai na gaskiya ne da siffan zai yi da wanda suke bautan shi an fahimta ku don suka ce abun bautan siffa shi iri ɗaya ne da waɗanda suke bauta to ya zama gunki kenan ya zama gunki shi yasa yake cewa mu'attila ya abudu adaman wa mushabbira ya abudu sanaman kuma ne sake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حديث نانا أم سلمة أب da ta ba da labarin cewa wata rana annabi sallallahu alaihi ya fita daga gida ya mata tana a inda take yin sallah ya je yayi sallah sallar asuba ya dawo ya ganta a nan a zaune a gurin shi wanda har yanzu kina inda inda na barki baki baki tashi ba yace ni fitara da na faɗi wasu kalmomi ididdigaggu so uku amma da za a auna da abin da kika faɗa tun da kika zauna har yanzu da kin so jaye su menene wannan kalmomin sai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ma'ana subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da godiya zuwa ga Allah to sarkin tasbihin da godiyar guda nawa so nawa Yalla ce sai manzo Allah ce adada khalqihi iya adadin halittun Allah ya Allah ina tsarkake sunanka ina gode maka iya yawan adadin halittunka kaga bila adad kenan za ka ce bila adadin in ji bahaushe wa riba nafsihi kuma ina tsarkake ka ina gode maka iya yardan da yardan zuciyanka iya lokacin da zuciyanka ta ta yarda mana ba zan daina ba har shine kamar addu'an da imam sulai yake buɗe addu'ansa da shi a cikin sallah ko lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida ko a bakin dai saka fara jin wannan wannan kan ba mahalli kaga godiya tabbata gare ka har sai ka yarda godiya tabbata gare ka in ka yarda din kuma godiya tabbata gare ka bayan ka riga ka yarda kafin ka yarda da lokacin da ka yarda da bayan ka yarda duka ba za mu daina gode maka to shine anan manzon Allah ce wa riba nafsi ina gode maka gurgudan yadda zuciyar da ka yarda da godiyar wa zinata arshihi kuma nauyin gobe in za a auna kamar nauyin da al'arshin ka zai lura kan sikeli wani da da kalimati kuma in za a rubuta godiyar to gwargwadon tawadan da zai kai a rubuta kalmomin ka ya Allah to gwargwadon yawan tawadan da za a rubuta yawan godiyar mana sai kalmomin Allah wa in ta'uddu subhanallah law kana al-ardu لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنجد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah ce in ba duk kogunan duniya za su zama tawada ne a yi amfani da su don rubuta yawan kalmomin Allah Allah ce kogunan za su kare kalmomin Allah bai kare ba kai ko da za a sace kawo irin kogunan ninki ba ninki kalmomin Allah ba za su kare ba kuma to ni kuma ina tsarkake ina gode muka yawan adadin ka waɗanda zai kai a rubuta kalmomin ka daga cewa bila adad ko haka wani to muhallin shahid da malai kan wannan hadisi shine faɗin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wariba nafsihi an fahimta ko to wanda zai zo ya kore ce a'a babu to ga kai tsaye ya tsare ta alqur'ani ya tsare ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsare ta ijma'in magabata tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ku yanzu na ga rubutun yanzu ah, ne ko eh Dr. Aliyu Muhammad Sani Musau hafizahullahu ta'ala wani malami ne da iya akan aqida mun tun daga digirinsa na farko har PhD a jami'ar Islamiyya ya akan aqida da firak yake yi ma wani wani raddi akan wai yana yana cewa shi wancan cewa yake ai dukkan aƙidar aƙidun wahabiyanci gaba da sababbin aƙidu ne ba a san su ba sai ke masa rabbi sai ce a'a mu ahlu sunna mun yadda mu wahabiyawa ne amma wahajiyanci ya fi karfin a kira ji samu da malam Muhammad bin Abdul wahab ya girmi Shehu Tijjani sai ma ya mutu kaza ka bi Shehu Tijjani kaga in a tsaya a kan shi Muhammad bin Abdul Wahab kadai kaga sai dai Tijjani ya zama sabo waje ce zama mai tsoho yake ɗaya kenan yace na biyu shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya girmi su Ibn Abi Du'ad ya girmi su a afwan kaga na manta sunan shi ya girmi su Ibn Arabi as-Sufi ya girme su kaga an aka haura can zuwa kansu ibn arabi sun kaga sufancin shi ne sabo sannan imamu ahmad ibn hanbal ya girmi sunan abul hasan al-ash'ari wanda duk da tarikan tijjana ce shi ba ash'ari ne to imamu ahmad ya girmi shi sai da wuce aka zaka yi ibn abul hasan al-ash'ari yace sa'an nan kuma in ka wuce lokacin su imamu ahmad ko ba ka kara jin wannan akida ba har ka kai zuwa ga manzon Allah duk wahabiyancin ne zaka karanta har ka kai zuwa ga manzon Allah to haka in dai za a yi wannan ne haka ba wahabiyanci ba za a ce bishi sabo ba kisa kowane mataki masu a aƙidan wahabiyanci sun fi masu a aƙidan sufanci sun riga su sun riga su an fahimta ku shi yasa wani daga cikin malamai ke cewa in dai in dai wai in dai alakantaka da sunna shi zai sa a kira mutum ba Ya ce to muna alfahari da mu Ya ce ko ka komai kai alwahabu sunan Allah ne za ka taimaka wahabi bi ma'anar wahabi a larabci ai ibafa ne ibafa ne yana kai na mai wannan alwahabin ne kai shi ne shi ne nan magana ko ba haka ba ne an taimaka wahabi ta kai na Allah ne shi wanda shi ne alwahab to me ne dan fata rai da an kira ka wahabi an fahimta ku Allah ya sa mu gani wa ما ليتي وأجمع ala على ثبوتها على الوجه اللائق ko kuma gabata gaba ɗaya sun ijma'i akan tabbatar da wannan sifa ga Allah akan yadda ya dace da Allah wannan shine aqidan wuta maimaita kai ba za ka kwatanta ba za ka ce irin na wani ba ko min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil ahlus sunna duka ba sa yi ba za su kwatanta ba ba za su canza ba ba za su kore ba ko ba za ku kamanta shi da na bayi ba shi ka ce to ya na Allah yake sai mu ce Allah ya bar mu sanin sani abin da yake so mu sani shine mu san cewa yana da wannan saboda mu san cewa wanda muke bauta yana da sifa yana nan ai wani wani wanda babu an fahimta ku ana ke as-sifatu rabi'a sifa ta hudu almaji, zuwa da Allah madaukakin sarki zai yi filin alkiyama shi ma yana cikin abin da ya bambanta tsakanin ahalu suna da wanda ba so sun kare ka cewa in ka ce Allah zai zo sai kamar ka kwatanta Allah da ɗan adam so da ɗan adam ma yana zuwa haka suke cewa to abinda da batu kwakwalwar ke kulle akai shi ne malaman malaman usul suke cewa al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz wal mabani abin da ake la'akari da shi shine hakikanin abu da ma'anan shi ba lafazin da abin da aka gina abun akai dan kalman zuwa maji an adam yana ana ce ja a kulan ko ko ata kulan ko larabta kenan a hausa ma ce wane ya zo amma abin la'akari ba shine lafazin ba me hakikan yanzu mutum yana iya ce zafi ya zo damina ya zo ko sanyi ya zo kuma fara kuma sai ya ce Abdulsamad samad ya zo zuwan Abdulsamad samad iri ɗaya da zuwan zafi da zuwan sanyi ko zuwan iska wannan iskan ya zo da yawa ko iri ɗaya ne amma da iskan da Abdulsamad samad duka halittar waye domin mun da cewa a halitta abin Allah ya halitta ga su guda biyu sun yi musharaka a suna amma haƙiƙan ma'ana ba su zama iri ɗaya ba kaga duka halittun Allah ne kace min babu aula a samu mubayana tsakanin Allah da halittun halittunsa in dai a duka halittu a suna iri ɗaya amma haƙiƙani da ma'ana ba su zama iri ɗaya ba to ya ta zai baka cewa a haƙiƙani da ma'ana da bawa da Allah ba zama iri ɗaya ba mu gani ba kun a wannan akwai mubayana to min babu aula a samu mubayana tsakanin Allah da ni da bayansa kai kana da kunni kana da ido ko kana da fuska akwai zai da fuska ha akwai yana da fuska amma fuskan kai yana akwai ne dan sai ka ce shikenan kar a ƙara ce mutum yana da fuska tunda akwai ma yana da fuska to sai a ce mutum yana da mene a suna ne العبرة بالحقائق والمعاني ko la bil alfazi wal mabani abun da ake la'aka yi shine al haqa'iq da ma'ani da ma'ana amma ba kowa lafuza da abun da aka gina kai, an fahimta ko to mashine malaki as-sifatu ar-rabi'a sifatu al-maji yace maji'u Allah lil fadl baina ibadihi yawm al-qiyamati sabiqun yace zuwa da Allah madaukakin sarki zai yi dan yi hisabi tsakanin bayansa a ran tashin alkiyama shine alfasu za a rarrabe komai a rarrabe mutanen banza da mutanen kirki da na kwarai da ba na kwarai ba a rarrabe tsakanin ayyukan kirki da ayyukan banza zuwa da Allah zai a filin alkiyama don yin wannan hisabin sabitin abu ne tabbatacce bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf abu ne tabbatacce a qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in magabata mai dalili ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul fajr yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idhin bi jahannam ce wa ja'a rabbuka kuma ka ya zo. wal malaku da mala'iku saffan saffa tsahu-tsahu. har hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake irin sahu-sahun da mala'ikun za su wa tafsirin ibn kathir ya ta hadisai da yawa karkashin karkashin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a filin alkiyama mutane za su tsaya aljanu za su zama su ne a kewaye da mutane sannan mala'iku kuma su za su yi sahu a bayan mutane haka za a tsaya sahu sahu a filin alkiyama duk sai ubangiji ya zo ubangiji kuma ya rushe ne lokacin Allah madaukakin sarki zai shela wanda yake ta hanyar gudu ya gudu la tanfuruna illa bi sulfa to kaga Allah madaukakin sarki ya tabbatar har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta irin abu tsohon da malaiku za su za su ce kace a ƙarya ne kara ce ka waja amru rabbika haka suke cewa wai al'amarin ubangijinka ne zai zo wal malaku da mala'iku saffan saffan sahu sahu sai mu tambaye su to a ina ne a ƙur'ani Allah ya kira ya kira ya kira ya kawo ya kawo irin wannan da irin wannan fassara da kuka yi ko a ina ne a yaren larabci ake sakan irin wannan da irin wannan fassara shi ne tambayar in babu to ku bar mu karanta yadda yaren qur'ani yake ba haka bane tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun karanta ba malai ke da ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ko kuma Allah ya ma sahabbai ilhamin su manzon Allah tambaya ko haka ba to ai mun karanta a baya sun masa tambayi akan abubuwan da inda za a kwatanta da wannan za ka ce kila ba su kai wannan ba inda inda akwai bukatar a yi wani bayanin sama da wannan malaki wa qala kuma Allah madaukakin sarki farashin suratul baqara ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur Allah ce hal yanzurun wannan kin shi istifham al-inkari so hal dinnan ma'anan sa ba ai ma yanzuruna ba abinda suke jira ba abinda suke jira illa an ya'tiyahum Allah Fashe Allah maɗaukakin sarki ya zo musu. Allah zai zo ne fi gulalin minar al cikin wani inuwa na na girgije. Wal mala'ikatu Allah kuma zai zo tare da mala'iku. Tun Allah zo wa ƙubiyar amru sai a yanke al'amari. A hukunta kowa hukuncinsu. Allah kuma yake wa ila Allah umur. Dukkan al'amara suna koma ne zuwa ga Allah. ka fahimta ku to wannan shi ma ya za ka yi tawili shi hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah shi ma ka ce illa an ya'tiyahum amrullah ha kuma amrullah ne zai zo fi zulalin min al-ghamami ko ba gani ba Allah shirye da mu malaki wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fara hadisin sahabi Abu Huraira hadisi ne mai tsayi sosai abu da yake bada labarin safai ne suka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya suka ce ya rasulullah hal nara rabbana shin za mu ga ubangijin shin za mu ga ubangijin kaga ayoyi da hadisi da suke nuna ma za a ga Allah abu zainab sai kara tabbatar ma Allah da sifa ta annabi ko ba ga in Allah bai da sifofi ya ba gan shi ba da bai da sifa ko da ya ba gan shi ya ba gan shi ba ko ba ga ba kai eh, abin da ma ba a gani amma ana yi filin ɗin shi da sifa ana sifanta shi ko ba ta bane ai ce to za ka ji shi kaman kaza sai kuma abin da ba ba filin ba haka tabbatar za ka gan shi kuma ka ce a bai da wata sifa suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin za mu ga ubangijin mu ranar kiyama Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace shin kuna samun turereniya wajen ganin rana a lokacin da babu hadari suka ce a kuna samun turereniya in kuna so ku ga wata a daren sha uku sha hudu sha biyar suka ce a Allah sallallahu sai ce to haka ranar alkiya ba za ku yi turereniya ba wajen ganin Allah ubangijin to ya za ku gan shi manzo Allah sai alaihi wasallam da bayani yace an yi tashin alkiyama kowa ya zo ya taru a filin alkiyama Allah zai sa wani ne shela ya shela Allah za a yi shela cewa duk wani wanda yake da wani abun bauta wanda ba Allah ba ya bi abin da yake bauta la haula wala quwwata illa billah duk wani wanda ba Allah yake bauta ba a duniya sai duk wanda abin da yake bauta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai kama kanshi kowa za a suranta mishi irin abin da yake bauta a duniya sai kamar gashi shan sai kama hanya tafiyan nan manzo Allah ce sai ta saqafuna fil nar dai da karar za ta fada ne a wuta sai a rage a filin alkiyama musulmai mutanen kirki da mutanen banza da kuma wasu sauran yahudawa da nasara sai a kira yahudawa a kowa kuke bauta da ce su suna bautan uzairu ne dan Allah sai a karɓe su wannan mai shelan zai karɓe su in na sallallahu alaihi wasallam yake ƙarya kuke Allah madaukakin sarki bai da mata balle da haka ba abin da kuka bautawa a duniya sai a tambaye su me kuke bukata sai ce kishin ruwa suke ji ka nuna musu wani guri su zaka manga wani tafki ne da ruwa a ce ku je kan ku sha ruwa sai sun kama hanya suna zuwa sai su fada a wuta nasara ma za a kira su da kuke wadata muna bautan isa ne dan Allah za a kwaɓe a ce Allah zai da mata balle da haka ba abin da kwaɓota wa a duniya su ma za a tambaye su ne kuke so ce wallahi kishin ruwa muke ji su ma za a nuna musu irin wannan da aka nuna ma yahudawa suna tafiya su ma sai su kwaɓe ta saƙaƙuna finnar azaba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai rage a filin alkiyama musulmai ne da munafukai. da musulmai da munafukai su za su rage ya ce sai Allah maɗaukakin sarki sai ya zo Allah maɗaukakin sarki zai zo amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ya zo da siffofi sabanin siffofin da Allah ya sanar da mu a cikin alqur'ani haka manzo Allah ya faɗa sai a tambaye su sai Allah ya tambaye su ku me kuke jira sai ce muna jiran Allah ubangijin wanda muka bauta mishi a duniya an ce kowa ya abin da yake mu da mu muka wanda muka bautawa Allah ya sa muna cikin su sai Allah maɗaukake sarki ce to ni ne Allah ubangijinku sai ce a Allah ubangijinmu ya faɗa mana siffofin shi muka gan shi za mu gane shi amma Allah sallallahu alaihi to a wannan gurin ne za a yi wa yukshafu an safin sai Allah madaukakin sarki sai ya bude kaurinsa yana bude kaurinsa kowa zai fadi sujada kamar yadda Allah ya faɗa cikin Alqur'ani wa yukshafu an safin wa yud'auna ila sujudi za a faɗi kowa ya yi sujada munafukai za su gagara yin sujada so da masu a duniya suna sujada amma ba suna sujada bane dan Allah wai allazina hum yuraquna ne su suna yi ne saboda a ce su musulmai ne amma hakikanin zuciya zuciyarsu ba mai bane ba musulmai bane su za su gagara yin sujada sai Allah ya sandarar da bayan su ya zama kaman sanda in suka yunkura za su yi sujada sai su koma da ba su faɗi da ƙiyarsu haka ba musu su sake tasowa su yunkura za su za su sake koma su faɗi da kira Allah ba zai ba su damar su yi sujada ba sura Allah ya ce yau mai yushku an saqin wa yau mai yukshafu an saqin fir'auna ila sujud Allah ce fala yastati'una ba su yi ba shi manzo Allah ya siffanta mana abin da zai same su sandarar da bayan za a yi sai zama khashi'atan absaruhum zukatansu yana fuskokinsu yana cike da bakin ciki tarhaquhum zilla kaskanci zai rufe su me yasa yud'auna ila sujud a duniya an ce musa wa salimuna sun yi kasa a gwiwa ba su dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mu mulai insha Allah muna ci mun fada mun yi sujada muna dagowa daga sujada sai mu ga Allah asalin siffansa Allah ya faɗa mana shi ne manzo Allah sai ce kaga a wannan gurin ba wanda zai tura wani dan ya ga Allah to kaga muhallin shayi shine nan inda ma da ya kawo hatta idza lam yabqa illa man ya'budu Allah sai ce atahum rabbul alamin har sai ya zama a filin aljiya babu wanda ya rike face waɗanda suke bautan Allah sai ubangijin talakai sai ya zo musu sai ya zo musu kama duk wannan dalilan kamar rana lokacin azhar mutum ba sai karya ta kawai kawai saboda makan malam Ahmad Tijani Gurundu Allah ya gaishe gafarta mishi ba dan ya mutu ba Allah ya ƙara miki sabaki yace in za ka irga yan a ɗari Allah ta sa'in da tara suna bid'a ne don kare gida yace za ga yar gida ce a shi ko tun da baban shi ya mutu a kai kakan shi ya mutu a kai to bai bai ce barna ba ne in ka magana sai ce to ya kakana shi bai wuce yana kaza yace sai mu ce kakanka Allah da kanshi ya bi amma sai ka bi gaskiya yace duk za ga an ƙasar gida kawai kawai da kare wani so da kare gidansu wani so da kare so wani so da kare kaza yana kallon gaskiya ga ta a fili kamar lokacin kamar rana lokacin azhar amma sai kare sai ki karanta hadisan yayi tawilin da in ya gama kace to mai ta abin da ka faɗa ya manta wallahi ya manta <laughs> Allah ka shirye da mu malike wa ajma'a salafu ala subutil maji'i lillahi ta'ala yace magabata na kware gaba ɗaya sun ijma'i akan tabbatar da siffar Allah ta zuwa ranar tashin alkiyama yace fa yajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil yace wa huwa maji'un haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala yace kuma zuwa ce ta haƙiƙa ba majazi ba amma zuwa irin wacce ta dace da Allah madaukakin sarki malai ce wa qad fassarahu ahlu ta'til bi maji'i amri yace masu kore ma Allah sifofi sun fassara zuwan da cewa a zuwan al'amarin Allah ne ko umarnin Allah malai ce wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'a to raddi da abin da ya gabata a ka'ida ta hudu da muka karanta malai ce as-sifatul khamisa sifa ta biyar da malam yayi bayani a cikin wannan wai shine sifa ta arriba sifa ta yarda sifa ta yarda ana ce arriba min sifatin lahi sabita sabita lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf yace wannan sifa ta yarda cewa Allah madaukakin sarki yana yarda da wanda ya ga dama kuma ya ki wanda ya ga dama sama yarda shine kishiyan ki so kishiyan kishiyan mai kushi to Allah yana yarda da wanda ya ga dama wannan abu ne wanda ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a sunna ya tabbata da ijma'i magabata yace qala Allah ta'ala Allah fara cikin wannan aya ne da Allah ke ta'adau ma fi nafsi la ma fi nafsi aya ta zai ce yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum a karshe ce radiyallahu anhum wa radu anhu waɗanda suka zama masu gaskiyar wanda gaskiyarsu zai amfane su da Allah zai sa su a gidan aljanna wanda koramu masu guke gudana ƙarƙashinta. to su din radiyallahu anhu sun yadda Allah madaukakin sarki ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yadda da Allah a wanne za ka kore Allah ya tabbatar wa kansa ya tabbatar wa wayansa a wuri ba. amma yake ka san ba iri ɗaya bane shi Allah ya yadda da kai to ba za ka taɓa lalacewa ba ko ba ka bane amma dan adam zai yadda da kai yau mu kuma yawa da yadda bare kuma yaddan mu na irin zamanin nan yadda mara tabbas so da yawanci yawanci yadda da mu muke da shi na mutane a yanzu na ce a yanzu da ban san yadda magabata suka rayu sun ba rayu da su ba ko amma kuma wanda ya faɗi ya karanta daga malamai da sauran za ta tabbatar ba iri irin namu bane kaga mutum mutum ya ce maka ya yi da wani mutumin kirki ne amma inda zai ji kunji kunji akan shi zai yadda. wani abu ta dama bai da shi ba ba ma bai da shi amma ya gane ko kaman ya yarda da shi amma duk wanda ka yarda da shi to kunji kunji bai sa ka yarda da shi Ka dauki misali Abubakar Siddiq Allah ya kare ta a gare shi kalli irin yardan da ya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara masa wahayi aka ce karantar ya kira mutane zuwa ga Allah shi da abakar siddiq ba je ma faɗa ma abakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu me sakon ba ba abakar yake ya yadda ko ya ga ya same su fara tattaunawa ga abin da na gani ga abin da na gani kuma na gani an ce kaza kaza kaza ni shawaran ko sai na abakar yace ni na yadda kuma da kai za mu kira tun kafin a faɗa miki Allah ya ce ayi kaza ayi kaza yake na yadda yace baka taɓa mun ƙarya baka taɓa mun yauda baka taɓa cin amana me yasa wannan zan yadda na yadda na musulunta me zan faɗa zama shiga zama dukun aka faɗa miki me sakon kaga wannan shine yarda haka magabata suke yarda Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa duk wanda ka san shi mutumin kirki ne daga cikin alaman da ke nuna ka yarda da shi to ko kaga giya yana kaja a gemunsa za ka yi hukuncin cewa zuba masa aka yi sai in ka ga yana maye dukun za ka ce to ya sha giya to wannan alaman kayar da shi ke to mu haka idan mu yake wani lokaci ma wanda baka ma san shi ne ba zai faɗi magana akan wancan wani kuma kace ka yarda sai wani wanda baka san shi ba baka san a ina ga baka san da bai na fito ba ya faɗi magana game da shi kuma sai ka yarda yana cewa dama baka yarda da wancan nan ba da ba ka yarda da shi ba kwata kwata dama baka yarda da shi to yaddan Allah ko ba haka bane shi Allah ne yarda da kai ko har abada ba za ta lalace ba shi yadda da kai da yake yana yadda da kai ne saboda ya san gabanka ya san bayanka ko ba gani ba Allah ya samu gani malike wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لوقت ياكم تبوك ماذا إيه. الله صلى الله عليه وسلم عندي انا فيني ياكي يتي غوبي ولا زن باشي توتا ان إيه آه وانا حديث اللي تبوي ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها yace lallai Allah maɗaukakin sarki la yarda anil abd lallai Allah maɗaukakin sarki yana yarda da bawa yana jin ya yarda da bawa in bawan ya gaba in ya ci abinci ya gama zai gode ma Allah zai ce alhamdulillah ko in ya sha abin sha zai gode ma Allah zai ce alhamdulillah manzo Allah ce wannan yana sa Allah ya zama ya yarda wannan bawa shi yasa Sheikh Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala yake cewa daga cikin alaman da zaka gane Allah ya yarda da kai ya zama a ɗabi'anka duk lokacin da ka gama cin abinci zaka ce alhamdulillah duk lokacin da ka sha wani abu sha zaka ce alhamdulillah in ka ci ka sha zaka faɗi addu'ar da manzon Allah alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani min almuslimin yace alama ce da ke nuna Allah ya yarda da kai sura manzon Allah ce inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها Allah yana yarda da bawa in ya zama bawan daga cikin ɗabi'unsa in ya ci abinci zai ce alhamdulillah in ya sha abin zai ce alhamdulillah to Allah yana yarda da wannan bawa an fahimta ku haka duk wanda yana tabbatar ma Allah madaukakin sarki cewa yana da ni yana yarda ce tun da mutum ma yana yarda to ka karka ce Allah yana yarda a'a ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya ne ba za ka yi wannan tunanin ba sai in kwakwalwanka ya sauko maka da matsayin Allah ta bashi matsayin irin na ɗan adam duk shine sai tunaninka ya baka kaga kamar cewa to ai tun da matsayin su iri ɗaya ne to tun da suna ma ya zama ɗaya to ya kamata hakika ma ya zama ɗaya amma kwakwalwanka bai baka bai sauko maka da matsayin Allah zuwa ga matsayin ɗan adam ba to ba da zai kwakwalwanka ya baka ka fassara cewa wata siffa ta Allah iri ɗaya na ɗan adam malaki wa ajma as-salafu ala isbat ar-ridha lillahi ta'ala فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قالت وهي وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى kuma yadda ce da ta hakika yadda ya dace da Allah madaukakin sarki an gane ku yace wa qad fassarahu kore ma al sifa suna fassara sifan sifa ta arriba da sifa da ma'anan ne tawab ku gane ku ce ai ma'anan eh, radiyallahu anhu ai Allah madaukakin sarki zai ba su lada wa an anhu to shi kuma sai a fassara da ya su ma za su ba Allah lada kenan eh? ko mu gani ba wani a قال ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة الصفة السادسة ko sifa ta ta shida shine al-mahabbatu sifa ta soyayya akwai wanda Allah yake son su akwai wanda Allah baya son su Allah ya tumfatu da sifa ta soyayya yana so yana so قالت المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى التي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم wa yuhibbuna yace da sannu Allah madaukakin sarki zai zo da wasu mutanen da yuhibbuhum shi Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son Allah su ma suna son Allah irin Allah madaukakin sarki mai yarda minkum an dini ne ko fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله wala ya khafuna laumata la'im har zuwa ƙarshe Allah ce in kuka yi ridda kuka juya ba kuka bar addini to ku sani Allah zai zo da wasu waɗanda suke san Allah Allah yana son su Allah ka sa musu waɗanda kake so waɗanda kuma suka ce ba ka so to Allah ka musu abin da ya dace da abin da suka yi imani shi shi ba ku ce amin ba ko mu ce Allah ya shirye su oke to shikenan Allah ya shirye su eh <laughs> malai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam khaybar manzo Allah sallallahu alaihi ya fara a ranar yakin khaybar Allah ce ta buka ku khaybar manzo Allah ce la uqiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu manzo Allah sallallahu ya ce gobe hadin sai da Umar ce gobe zan ba wanda zan danka masa tutan yaki wani mutum ne wanda yana son Allah yana son manzan Allah salatun Allah da manzansa suna son shi sai na umar yake tun da nake a duniya ban taɓa kwaɗayin shugabanci ba sai a rana an fahimta ku to me yasa ya kwaɗayi shugabancin saboda shugabancin a saboda siffan shugaban sai ya faɗi siffan shugaban mutum ne wanda yana son Allah yana son manzan Allah Allah da manzan Allah suna son shi to tun da yana da wannan siffar to shugabancin ba zai kai ba kuma bai ta maganan ba kuma mai ce bai ba dai su shugabanci ba sai wannan rana yace mun kwana kanta bai ba wanda ya bace kowa yana Allah Allah gari ya waye kawai mazalla ya nuna shi ne gashi nan wani ne shi mana zuwa filin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya leda ce kowa ya Mazalla ne ya dauke kowa na dan da kai haka irin gane nan din gane ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aina ali bin abi talib ina ali dan abu talib yana ina aka ce a ah, ya rasul ai bai da lafiya idan shi na ciwo <laughs> ta san da wuri za a fada eh to a zabi wani kawai <laughs> ai bai da lafiya ita ka aina idan ya kwana ido na ciwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kira shi aka zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa addu'a idan yace sai ji idan ta fi lafiya sama da kafin ta fara rashin lafiya ko bai ƙara ciwon ido ba dai bar duniya sai maza Allah sallallahu lafa sai sai masa sai Zai yaki suka cewa sai na Ali yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sai na Ali yana son Allah yana son manzon Allah Allah da manzon Allah suna son shi by implication kace kai tsaye sai na Ali dan aljanna ne ka rantse ka Qur'ani maka hada da Ka'aba ka sa a kai ha ba kai laifi ba Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ka ji ka yi a hankali ka fara kiran su tukun zuwa ga addini so da la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am so da mutum da karka je kada kuna zuwa ka fara yaki so za ka samu ganima za ka samu kaza yace mutum daya ya shiryu sanadiyan sai maka alkhairi saboda baka duk dukiyar duniyar saka ka bi a hankali to muhallu shayi ne, Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta cewa Allah madaukake sarki yana son sai Ali manzon Allah yana son sai Ali kuma shi ma sai Ali yana son Allah yana son ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu misalai da yawa halaki wa ajma as-salafu ala thubut al-mahabbati lillahi yuhibbu wa yuhibbu magabata sun tabbatar cewa sun farbaɗa ma Allah maɗaukakin sarki wannan siffa ta soya cewa Allah yana so kuma ana son sa yuhibbu wa yuhabbu Allah yana so ana son sa wa yuhabbu kuma yana so yake fa yajibu ithbatu zalika haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil yace wa hiya mahabbatun haqiqiyyatun taliqu billahi ta'ala soyayya ce hakika da ma'anan soyayya amma irin wacce ta dace da Allah maɗaukakin sarki yake wa qad fassaraha ahlut ta'til bis sawab masu kore ma Allah sifofi sun fassara muhabban da cewa lada ne Malaki wa raddu alayhi bima sabaqa fil qa'idati rabi'a Allah maɗaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala kuma za mu tsaya nan muka sai mu tashi ga asifa as-sabi'a da as-samina da at-tasi'a da kuma sauran sifofin da suka zo a gaba da malaye lissafa abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam